mutum ya kasance ɗauke da kayan da aka sata ko kuma na zamba na can amana na ribda ciki na kisan gilla da sanin waɗannan kayan na kisan kai ne na iya kai mutumin da ke ɗauke da su kan tuhumar shari'a ganin laifin kasancewa da waɗannan kayan. Juju Goje Maimuna Gazibo. Shafin kundin doka mai lamba 354 ya yi tsokaci ga kayan jagwal. Me ake nufi da jagwal? Abin da ake nufi da hukuncin jagwal shine ka sayi kayan da aka samu ta hanyar kisan kai ko sata ko kuma makamantan haka. Misali wani dan kananku ko kuma dan wa kun san sare baya aikin komi sai ya kawo muku mota ya ajiye a cikin gida ya ce tashi ce alhali ba wani ya bashi ba kuma sannan baya da albashin da zai siya tunda baya aikin komi to ya kamata ku bincike shi. In an kawo muku kayan jagwal alhali kun san kayan ba na sata ba ne ko wata cin amana ko kuma kwace to juju ba zai kama ku da laihin sayen kayan na jagwal ba tunda ba ku sani ba misali kuna da dan da ke sato kuɗi a ma'aikatar su yana kawo muku ku adana mishi in kun tambaye shi sai ya ce albashin shi ne nan babu wani hukuncin laihin kayan jagwal da ya shahe ku amma idan wani ya saci kayan kun san sarai kayan na sata ne kuma ya kawo kuka ajiye mishi to idan asiri ya tono za a kama ku tare ko kuma ku haɗa kai da wani mai satar motocin wasu ma'aikatu kamar su likita ya ajiye a gidanku ko kuma ya baku ku saida mishi gashi kuma kun san cewa na sata ne to za a hukunta ku tunda kun sai da kayan sata laihin jagol na tabbata ne idan wanda aka ba ko ya saya ya san sarai cewar kayan wannan na jagol ne kuma ya karba Wane irin abu ne yake faruwa ga wanda aka kama da ajiyar kayan jagwal da ya san na jagwal ne? Lokacin da laihin sayen kayan jagwal ya shahi mutum, za ya yi zaman kurkuku na 'yan watanni zuwa shekaru tara. Shawarar da zan ba jama'a ita ce, ku kiyaye karɓar kayan da ba ku san inda suka hutu ba. Misali in kuna cikin bulaguro, wani ya baku rikon kaya, ba tare da kun san ko menene ba da an yi bincike sai a gano ashe kwaya ce ko kuma zinariya ce da aka sato haka kawai sai ku tsinci kanku a gidan kaso ku kiyaye da zarar an ba ku sako ku bincika domin ku san ko menene ke ciki in kunne ya ji jiki ya tsira